God irin yadda ake aikin sake gine-gine na garin bama kenan wanda gwamnan jihar borno honorable shatima ya tare zuwa garin na bama don tabbatar da cewa an gudanar da wannan aiki gwamnan ya ce yana sa ran nan da wani lokaci za a rufe dukkanin sansanin yan gudun hijira da ke fadin jihar da kuma mai da jama'a zuwa garuruwan su sai dai ce babu tilastawa ga duk wanda bai so komawa inda ya fito ba our intention is the government is to see that all our people are returned back to their communities on or before 29th of May 2017. Ya ce an nira gwamnatace shi ne muna so mu ga duk mutanenmu sun koma garuruwansu a ranar 29 ko kuma kafin 29 ga watan Mayu. Our major focus now is Bama. If you can fix Bama and Goza, you have fixed half of the problems of Borno. Ya ce yanzu da muka sa gaba ne garin Bama. Ya ce don za mu gyara garin Bama da Goza, za mu iya cewa mun magance mun rabin matsalar da ke addaban mu a jihar Borno. In Maiduguri alone, we have 49,000 orphans, most of them girls. We have in Borno a population of orphans and widows numbering probably 200,000 or thereabouts of orphans and widows. We need to take care of these orphans. ya ce a cikin garin maiduguri kaɗai muna da marayu dubu arba'in da tara kuma mafi yawan su mata ne don kuma muka duba faɗin jihar borno muna da adadin mata da suka rasa mazajen su da marayu kimanin dubu ɗari biyu dole ne mu kula da waɗannan marayu wajen samar masu ilimi in ba haka ba kuwa nan gaba za su iya kasancewa wani abu na daban wanda za su iya gama da mu duka mun kuma zaga cikin garin baman inda muka ga ana ci gaba da ayyuka da kuma share garuruwan inda na so mu tambayan wasu da naga suna aikin buga wasu gidaje kamar haka ruwa asabar kuna nan daga maiduguri gwazo daga maiduguri muka to ya aikin yake tafiya nan aiki alhamdulillah ya tafiya ba laifi kuma kuna gani yanzu wani aikin za ku iya kare shi cikin yan watannin da aka ba ku eh yanda aka ba mu watannin za mu iya kare shi yayin da suka bada in suka bada kashi a kai malami ma nan cikin garin bama ya aikin yake gudana ne alhamdulillah yake yana tafiya daidai kamar ko wasu matsalolin da kuke fuskanta ne a nan matsala yanzu kaya in yana ya yanzu gaban batun tsaro haka akwai wani barazana da kuke fuskanta a ba wani barazana da muke fuskanta batun tsaro kamar alhamdulillah honorable baba shehu gulumbade na ɗaya daga cikin mambobin kwamitin goma sha shida da gwamnatin jihar borno ta kafa don sake gina wannan gari na bama gidajen mutane ne wanda ka san kowa gidaje kowa ba private houses ne okay na gidajen mutane eh na mutane ne ba na public one ba na gwamnati ba na gwamnati ba eh shine za ku gina shine muke gina na so kamar tsawon wata nawa aka ba ku yi wannan aiki his excellency dai ya ba mu umarni yau da nake maka maganan nan mun zo nan asabar ne kamar kwasan kwanan mu shida ne a ka kaga leblo aikin yadda ya tafi kuma ya bamu mun cewa duk wajen da ya kamata a rushe za mu rushe mu sake ginawa yanzu dai muna da kwanaki biyu a cikin garin bama inda kuma ake ci gaba da gudanar da wannan aiki na sake gina wannan gari wanda rundunar sojan najeriya ta kwato daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram a shekarar da ta gabata haruna dauda biyu muryar amurka daga garin bama a jihar borno najeriya